أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحد أقدة من لساني يفقه قولي أما بعد yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna 28 ga watan shida shekarun hijira dubu ɗaya da dari hudu da talatin da tara ci gaba da darasi da muke ɗauka a cikin wannan littafi sharhu masailin jahiliya allati khalafa fiha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ahlal jahiliya yau za mu tashi ne akan mas'ala da take cewa mukhasamatuhum fi ma laysa lahum bihi ilm wanda mai sharhi ya sa masa suna al-muhajja fi ma laisa lahum bihi ilm wanda kuma ita ce al-mas'alatu tasi'ata ashara ba'da al-mi'a mas'ala ta goma sha tara bayan matsaloli ɗari da suka gabata Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo ya yi mana gamdakatar. Wannan aiki da muke yi, Allah ya sa ya zama yardajje ne abun Allah. Almuhajjatu fi ma laysa lahum bihi ilmun. ‘Yan jahiliya sun ƙware wajen jayayya da musu da gardama da tirjiya akan abun da ba su da iliminsa. ba su da ilimin abun amma sai gardama wannan ita ce almas'alatu tasiyatu ashara ba da miya. Matsala ta ɗari da 119 mukhasamatuhum fi ma laysa lahum bihi ilmun da jayayya akan abun da ba su da iliminsa. sharhu. ai malam yana nufin zai fassara maka mukhasamatuhum fi ma laysa lahum bihi ilmun shine yasa yace ai abinda anan malam yake nufi anna ahlal jahiliya lalle su mutanen jahiliya yujadiluna zaka same su suna mujadala suna ja'in ja suna musu wa yukhasamuna suna ta husuma fi ma laysa lahum bihi ilmun akan abunda da iliminsu bai zagaya ba Walwajibu, abinda an wajibi annal insana lalle da ya kamata shi mutum la yujadilu da kar a same shi mai jayayya illa bi ilmin sai in ya san abu amma baka san abu ba ka zo kai ta gardan da ni abun haushi ne ka sami ɗalibi yana gargama da wanda bai iya fatiha ba akan matsalar da ta shafi sunna shi bai da karatu bai san karatu ba ƙarya kawai aka yi masa sai kuma ya zauna yana cewa ƙarya ne wallahi ƙarya ne ba ya da ilimin abu bai san shi ba kaga wannan ba abu ne da ya kamata a samu mutum ya jadilu illa bi ilmi da ya kamata a same shi yana jayayya jayayya da sani amma mala amma mala ya alamu amma a game da abin da baka sani ba fa innahu yasqutu anhu ya kamata da kai shi duk abin da mutum bai san shi ba yaskut anhu ya shiru ya gane qala ta'ala bal irin wa'annan mutane kadzabu ma lam yuhidu bihi ilma aw ma lam yuhidu bi ilmihi suna ƙaryata abinda ba su da ilimin sa walamma yatihim ta'wilu kuma fassarar bata zo musu ba fassarar abun bata zo musu ba ba su san shi ba ba su san fassarar shi ba amma kuma kaji suna ta a kai. yani haqiqatahu haqiqanin ilimin abun babu allati yu'awwalu ilaiha wanda ake fassara abun a danganta shi zuwa ga wannan abun ba su da sani wa hadha yatabammanu nahiyatayn malam yace wannan ya taro fuska biyu bangarori guda biyu annahiyatul ula <clears throat> nahiya ta farko annal insana la yadkhulu fi ma la ya'lam wannan ita ce nahiya ta daya kada a samu mutum yana jayayya akan abun da bai sani ba wala yunkiru ma la ya'lamu kuma in baka da tabbas din abu in aka faɗi to karka musa sai in kana da hujja kana da dalili kana da ƙarfaffar aya ko hadisin da za ka ainihin dangana bayaninka na dalilin musunka amma in babu ya kamata kai shiru bal ya kudu Allahu alam ce to wannan magana ta ku dai to Allah dai shi ya san daidai amma dai abun akwai alamar tambaya ka to daga nan kuma sai ka samu hanyar zuwa makaranta sai ka je ka yi tambayi inda suka san abun kai ni faga wani abu ya taso wai yaya gaskiyar abun yake to daga nan sai ka samu ilimin abun amma kar ka kusa gardama musu jayayya ƙarya ne ƙarya ne ka ce Allahu a'lam sai ka nemi ilimi ba wai Allahu a'lam ba kuma shikenan kai shiru ko kuma ato tunda ban sani ba an ce kar in yi musu sai ka bi a ba bi za ka yi ba kar ka bauta wa Allah da shakka ka nemi ilimi tukun akan abu Allah ba a bauta masa da shakka <clears throat> ana bauta masa ne da yaƙini ولهذا يقول الله sallallahu alaihi الله عليه wa وسلم saboda haka ne ma Allah yake gaya wa annabinsa Muhammad sallallahu Alaihi wasallam wa rabbi zidni ilma. Kullum ka rika cewa rabbi, Ubangiji na zidni ilma ƙara mun sani. Ba wanda ilimi yake ji a jikinsa kamar karatu ya ishe shi, sai wanda shaidan ya aure shi, wanda shaidan ya abokance shi, to shine zai ji kamar ko yanzu ai an taɓa. to shaidan ne yake son ya yi rinjaye a kanka kudi dai ga sunan ba a cewa sun isa amma karatu sai ka ji ya ce to ai ko yanzu an samu na sallah eh ai ko yanzu an samu na sallah <laughs> to annabi sallallahu alaihi wasallam bai fi ka sanin na sallah ba amma ce masa aka yi qur rabbi zidni ilman ka ce ubangiji ƙara mun ilimi ƙara mun sani malamai da kuke jinsu suna ta karatu suna ta bayanai ƙarin ilimin ba a makaranta ba ne wani ƙarin ilimin a gida ake ƙara shi bincike da bin diddigi ka ya wannan littafi ka rufe kalma ɗaya in ka same ta ba gane da ba ƙarinka karkato littattafai kenan ne ka gano ta kana zufa sai ka ga a daidai ɗaya Allah ya fahimtar da kai kalma goma wanda da sun ƙura malamai na addinin musulunci za ka ga kullum iliminsu kamar ƙaruwa yake yi sai ka riga cato ina suke zuwa suna yi karatu karatun na da ne kawai a hakan suke ƙaru ilimin yana ƙaruwa kullum kullum ilimin ƙaruwa yake ƙaruwa yake sai kana ƙoƙarin bari mu ƙure shi bai ƙuruwa haka za a yi ta tafiya a yi ta yi wa ƙurrabbi zidini ilman Allah ƙara mun sani kuma ba yanda za a yi sanin kai yi ƙarfi ba ka sanarwa in ba ka sanarwa to iliminka ba zai karfi ba saninka ba zai karfi ba sai kana sanar da wasu duk mai karantarwa iliminsa ya fi wanda bai karantarwa ku je ku fita karatu makaranta ɗaya da wani ɗalibi sanin ku iri ɗaya kun san littattafai tare kai ka je ka zauna shi kuma yi ta karantarwa ka gani ilimin waye zai fi ƙarfi mai karantar wannan kullum kamar yana yana shiga jami'o'i ne yana fita karatunsa ƙarfi yake wancan kuma da ya ce a tun da na yi karatu na gama shi kenan to shi kuma dushewa zai rika yi dushewa zai rika yi ya kamata ɗalibi ko yaya in Allah ya fara ganar da kai karatu to ka samu ka kai ma ƙannenka a ilimi wani zai ce ni ba ni da kanne a ƙannenka a karatu ku rika yin munazara kana koya musu wataƙila karatunka ya kai iziya to yan ishimawi da risa abin nan da da ahalari duka sai ku zauna ku rika yi wataƙila kai ka karanci su bulugul maram su umdatul akam su riyadu salihina masu arba'una hadisan su rika zuwa kuna yi da haka nan za a ga iliminka ya faru. ka fara da wayanda suke wanda za ka tilasta kai ku zo ku yi karatu ku zo ku ɗauko littafi kaza da haka har wanda ba za ka ce kai zo din ba in ya ga wayannan na yi shi ma sai ya zo amma mu zauna wai ai mu ba malamai ba to ina za mu yi ilimi ko kuma a ni ai na gane to me ka gane ba ka karatu ba ka ƙara karatu ba ka karantaswa ba abin da ka gane annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce masa wa ƙurrar zidni ilma ka ce ubangiji kara mun sani fal insanu la yad'a annahu ahada bil ilm la yad'i dan adam ba zai rika yin iddi'ai annahu ahata bil ilmi wai ya kara da dukkan ilimi ya san shi ɗan adam wane kai bal ya taƙasa wallahi duk yanda ka yi ka taƙaita duk yanda kake jin yi ilimi to a taƙaice kai wa ya rubu ƙadara nafsihi kai dai ya kamaci mutum ya gane ƙimar kansa ka gane ƙimar kanka dai walau kana inda ilmun kafirun ko da mutum yana da ilimi mai yawa ma kafiya abin da ya ɓuya wanda baka sani ba ko abin da ya ɓuya wanda bai sani ba wanda ya ɓuya alaihi aksar shi ya fi yawa ko da kana jin iliminka ya yi yawa to wanda baka sani din ba shi ya fi yawa ƙwarai kuwa ƙura'ani ka ji ka haddace shi ka san tafsirinsa in wani ya zo yana fassara wata ayar sai ka ji ashe ba kama santa ba ma ba kama santa ba ma ashe kai duk yanda kake da ilimi to za ka ga abinda baka sanin ba yana nan da yawa dan kab don haka kada ka rabu da ilimi sai ran da ka mutu kullum a same ka da littafi bincike nazari tunani kuma yana da kyau a riƙa mu'amala da juna ɗalibai ana munazara wannan yana ƙara wa ilimi ƙarfi wani abu da ba za ka ja in ja da malamin ka bai ka ja in ja da abokin karatu har ku gano shi ni ga yadda nake fahimtar nan a ai wannan ba haka bane baka ga nan ba an ce kaza an ce kaza wannan din ai shine fa'ilin baka gane bane to a haka sai kaga an fahimci karatu yayi ƙarfi matuƙa kuma duk sanda kuka yi ja'in ja akan wata kalma kuka gano ta da ƙyar to wannan ba za ta sake ɓacewa ba wannan ta zauna bai kamata muna zama haka kawai daga daga in mun fita daga makaranta shi kenan mun aje littafi ke kan ni ko mun jakar karatun nan zan tafi makaranta yau fa ashe asabar ko ana sharhu eh ana sharhu masailin jahiliya kenan sai ka zo ka bude kana tuna inda za a ce ina muka kwana ce to ko nan ne ko kuma can ne to karatu daga sati sai sati saboda Allah ai memory ma yana mutuwa ko baka taba aje memory ka baka dauko ka ji ba ni? eh memory na waya wannan baka taba ji ba yana cike da abubuwa kai kana kafo ai ina na tara sai ka dauko shi ka sa sai ka aka nuna ma babu shi ma ai ya tafi to walau kana indahu ilmun kaseerun ma kafi alaihi aksar duk yanda mutum yake da ilimi da yawa to abinda bai sani ba din wanda ya koye shi yawa wallahu jalla wa ala yaqulu Allah mai girma da ɗaukaka yake fada yake wa fawqa kulli dhi ilmin alimun sama da duk wani mai sani akwai masani kana nan zaune kana ga kana kan kujera wasu na ƙasa ko to wani kujerarsa sama da taka yake kai kuma diyan da wanda yake ji da kansa mai ilimi ne to akwai mai ilimi sama da shi har ilimin ya koma sama. saman sama wajen mai sama shine Allah hatta yantahi shine har ilimin hatta yantahi ilma ila Allah subhanahu wa ta'ala har ilimin ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan nahiya ta bi ta dai kenan annahiyatu tsaniya annahu la yunkiru shay'an allazi ya'lamuhu ghayruhu kada mutum yayi inkarin abinda bai san shi ba amma wani ya sani in kana ji da ilimi akwai fannin da wani ya san shi kai baka san shi ba to in yana bayani karka masa gardama tunda kai baka san gun ba kai ka iya warware farillun alwala ko sai wani ya zo ya sauke inji sai ka ce ba ta nan ake aje inji bayi wai za ka kwatanta masa ya ya sauke inji kana ce mar ba haka ake yi ba kai kuma ka iya alwala don ba ka san wannan fannin ba na gyaran mota sai dai ka iya gyara alwala wancan ma ilimi ne layin kirushe kar ka yi musu wani abu allazi ya alamuhu gairu wanda wani ne ya san shi ba kai ba fa'iza kana inda gairuka ilimin idan wani yana da ilimi ka fi alaika kai kuma ya koya maka baka san shi ba falatin kiru ma inda gairuka kada ka yi musun wanda yake wajen wancan bawan Allah wanda ba kai ba kada ka yi gardama fama adin min albashari babu wani daga cikin mutane uqiya da ilima kullu wanda za a ce an bashi ilimi kullu gaba daya waye ne minal bashar cikin mutane a ce ga wani wanda kowane ilimi an gama bashi babu shi Wani hada ya ƙulul ulama don haka malamai ke cewa suke faɗin wannan ibara هذه العبارة التي na hada'iman wannan ibara suna maimaita ta ko da yaushe malamai man hafiza hujjatan ala man lam ko ya hafiz wanda ya haddace abu ya kiyaye shi ya san shi ya kwankwance shi to ya zama hujja akan wanda bai kiyaye ba bai san shi ba bai haddace ba yanzu kai baka haddace qur'ani ba kana karatu sai alaran ma yace maka ba nan bane sai ka ce ƙarya ne nan ne eh kaga ai kai baka haddace ba don shi shi hujja ne in ka bata kuma waye ya kamata ka tambaya wai ni kam daga izufin amma sai wane izu waye kamata ka tambaya ana ramma shi zai gaya maka wai ni ne yasa wannan aka yi alijja, ja nan kuma aka yi alif baki waye zai gaya maka wannan hafizi don haka abinda baka san shi ba to in kana neman hujjarsa dalilinsa neme shigun wanda ya san shi amma in ka nema abun wanda bai sani ba ko kuma baka sani ba ban sani ba yi eh muka zo muna gardama sunanmu tabakku tabakku eh domin ita taɓuwa kala-kala ce don an same mu da haske da riguna ba wai shine kawai hankali ba kwarai kuwa aji abu inda ya dace shine cikar hankali baka sani ba wan sani ba mun zo muna musu abun da muka jahilta to waye zai ce shine daidai dukan mu fa ba mu san abun ba wani haza ya kai wato man hafiza hujjatan ala man lam yahfuz ko wad dahriyuna wal mushrikuna ومعطلة الصفات وسائر أهل الضلال أنكروا ما أنكروه وإن وإنسوا طوائف فرق وإنسوا جمعون وإنسوا كنجيوين وإنسوا مذهبوبين waɗanda suke ta musu sun aje tafiyarsu akan inkarin jayayya jidali su dahariyun da mushrikun da mu'attilati sifati wa'inda su gardama su akan sifofin ubangiji ya za a ce yadullahi hannun Allah wajhullahi fuskar Allah yo Allah ma mutun ne to ai shi ya faɗi ko ko ko littafin wani ne ya wallafa shi ba qur'ani bane me abun ne ya faɗi sa? ka tsaya a inda ya tsaida ka mana wa kifa inda amrihi wa nahyi wa sa'iru halil dalal da sauran dukkan wa'anda suke kan hanyoyi na bata an karu ma an karu kowa akwai abin da yake inkari kowa munkirin kansa ne ta wani bangare ba kowa zaka samu yana miƙa wa Allah al'amarinsa ba sai waɗanda suke haƙiƙa ne waɗanda suke rike da kitabu wa sunna suke kan aƙida ta salafus salihu na haƙiƙa su ne za ka samu in sun tar da sifa Allah ne ya sifanta ta sai su ce haka Allah ya ce in sun tar da sifa daga hadisin manzon Allah ingantacce sai su ce haka dai wanda Allah ya aiko ya ce to su kan za ka same su ba sa inkari amma irin wa'annan dahariyuna mushrikuna mu'attilatis sifati wasairu ahli dhalali ankaru ma ankaru li jahlihim bihi saboda sun jahilci abun kuma suna musu akan abun da suka jahilta wa kaunihi la tudrikuhu uqulahu kasancewar su bai kai riskar gane abun ba tunda hankalinsu bai gane ba sai suka ce kai ba haka yake ba bayan kuma Allah ne yace haka yake li'annahum la yu'minuna bil ghaibi saboda su ba su yi imani da gaibu ba sai su ce ko wai sai sun gano ai Allah ya bar wa kansa sanin wani abu da ya ce alal arshistawa ka tsaya a yanda ya ce gano yaya ya daidaita wannan sai shi wannan ya ɓoye kayansa shi ya san irin daidaiton da ya yi da ya ce yadullahi ba sai ka gano yadda hannun yake ba ya tsana wa gare shi ko ku a fangami ne ko ku a hmm. bar shi a yanda ya faɗa wannan sirri ne na wanda sai Allah ne ya san shi wajhullahi karkace wace irin fuska akwai hanci akwai kaza akwai kaza mm, mm, bar masa yanda ya faɗa shi kadai ya sani don haka wani abu ne na gaibu karkace sai ka gano wa banu mazahibahum sun gina su alal qiyasil fasidi akan qiyasi ce. a ai wannan ana nufin kudura ai wannan ana nufin kaza wannan ana nufin iko kaza wannan ai da ake cewa wasu ai ana nufin kai bawan Allah ka ji tsoron Allah ka tsaya inda Allah ya tsaida ka faballu an hawa isabili da haka ne da irin wannan kiyasi ɓataccen kiyasi suka ɓata suka bar ta farki madaidaici Allah ya kare mu shine yasa ahal aqida ta ahli sunnati wal jamaa ba za ka tarda suna ƙaryata sifofin ubangijin da ubangijin ne ya sifanta kansa da su ba koko daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ji ba su suna tafiya daidai da aya warasikhuna fil ilmi yaquluna kullum min indillah duk abinda suka tarda aya mutashabiha ce ba ba bace su sukan aje ta yanda Allah ya aje ta wanda take gairu shabiha su warware ta in suka tarda sarka su ce Allah ne ya faɗi haka kuma haka Allah ya ce duk kuma daga Allah yake mun yi imani shikenan tanaquduhum fi atba'ihim li ghayrihim al-mas'alatu 20 ba'da al-mi'a da'awahum ittiba'us salafi مع tasrihi bi تناقضهم في fi itba'ihim وروري ghayri وجن wajen cewa mu wane muke bi kuma kaga aikin su ya warware kalmus sun ce wane muke bi amma sai kaga ba wane suke bi ba ita ce matsala ta 120 daidai da'awahu wasu itba'u salafi wai su masu bin salaf ne sahabban manzon Allah tabi'ai ma tasrihi bi mukhalafatihi tare da bayyanawa ƙarar a fili sun saba musu wannan an koma jahiliya jahiliyar yahudu su suke iddiayin bin annabi isa da jama'arsa sukan yi iddi'ai bin annabi isa da jama'arsa nasara ke namu kuma suna iddi'ai bin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbai amma kuma sai ka same su da aƙidar da take saba manzon Allah take saba wa sahabbai wayancan ma da aƙidar da take sabawa annabi isa da jama'arsa ga su da aƙida da ta saba wa annabi Musa da jama'arsa wannan jahiliya ce kawai ba addinin Allah bane asharu amatul yahud wan nasara wa ahlul balal min al muttasibina ila islam yahudawa da nasara wa ahlul balal da ma'abota bata min al muttasibina ila islam daga cikin masu danganta kansu da musulunci Kullum, dukkanin kowannensu yadda'una suna riya annahum yattabi'una man sabaqahum minal mu'minina qablahum wai su suna bin ma wa'inda suka yi gasu? masu imanin da suka yi imani kafin su kamar yaya فاليهود يدعون أنهم من اتباع موسى عليه الصلاة والسلام ومن آمن به يهود سنتي سنة نن سنة بين النبي موسى da mutanen da suka yi imani da annabi Musa tun farko su su suke koyi da su to haka ne yanzu yahudu irin aƙidar annabi Musa suke yi irin aƙidar ɗaliban annabi Musa suke bi ƙarya suke yi suna yin jahiliya ne kawai wan nasara haka kirista in ka taba su sai su ce maka ai suna bin annabi isa ne suna bin almajiran annabi isa ko to amma haka suka yi annabi isa irin rayuwarsa kenan na na maryamu irin rayuwarta kenan yanzu na na maryamu ko a majigi zaka ganta tsirara cinyar ta waje gashi ta waje ko amajigi za a ganta a lullube shi annabi isa fa za a gan shi da demonsa da komi kamilin mutum ka gan shi dai cikakken mutum sannan kuma abinda allah ya ce yake faɗi kuma shi yake yi su ma haka ne mace fa sai ta yi tsirara sai ta ɗauki wani littafi wai ta ce littafin Allah ne sai ta tafi wai za ta tafi ibada aje kuma ai ta tafi ana rawa don Allah haka da na Maryamu ma suke yi haka annabi Isa yake yi rawa yake yi yana tafi su ba addinin suka yi na gaske kai kuma addinin wasa kake kana shakatawar ka dai kawai shi yasa ma kake ganin matasa su suka fi yawa in tsohuwa ta tsufa shikenan ba za a ganta ba ma a gurin eh mazan ma sai kaga matasa ne kawai cur in tsohuwa ya tsufa ma ba za a gan shi abun ba don shi yanzu ya daina jin daɗin abun to yanzu wannan anya da gaske ne kuwa sahabban annabi Isa ake bi haka annabi Isa yayi haka mabiyansa na farko suka yi ya kamata fa mu bincika mu yi wa kanmu tambaya da kanmu mu nemo amsarta kar ba sai an je lahira annabi Isa ya ce ƙarya kuke yi ba ku bi ni ba ni fa ba haka nayi ba yahudu in ka dube su za a ga ɗabi'a su ɗaya ne da annabi isa ai mu mun karanta tarihin annabi isa mun karanta tarihin annabi musa duk mun san tarihinsu ƙarya ne mutum ya ce su yake bi kuma da irin wannan halin don su tun lokacin da aka aiko su Allah ya karantar da mu wanda suka fara imani da su ma Allah ya gaya mana suwa ne suka fara yarda da su kuma mutanen kirki ne kuma in ka gansu kamilai ne daga kaga mutum kaga cikakken mutum matan ma in ka gansu kawai kaga masu mutunci to kuma ke kin ɗebewa kanki mutunci ko a yanzu in wanda ya ganki ma a sifar yar iska zai kira ki sannan ki ce wai ke ce ta annabi isa in kin cutar da annabi isa ai ai don da yau za a ce gashi ya sauko in kika zo gabansa zai rufe ido ne ba zai dube ki ba don tsirara kike kuma kin je wai gabansa kike yanzu kina tabi kina juya jiki wai kin je gaban isa almasihu ɗauke ni bare ɗauke ta ba ya kai ki na to ki shiga mai kyau ki yi sutura ki yi sallah wannan shine abin da annabi isa yake yi kasan an fi ƙwaron mata mata ka san kirki gare su suna da lausaffar zuciya su duk abin da aka ja hankalinsu sai su yi imani sai su yi ta yi neman su duka in an ce a taimaka ma sai su ta cire kudi suna badawa a yi ta gina biya a cutar da su su suka fi yawa wallahi amma addinin nan fa a karatu yake ba wanda kuma Allah bai karanta da mu ba mu littafi daga sama ne Allah ya turo mana shi ya ba mu tarihin kowane annabi mun san shi ya ba mu tarihin mabiyansa mun san su da su da tsarin su ba mu muka wallafa ba a littattafanmu ba tsohon alkawari ba sabo ɗaya ne tal tun da Allah ya aiko shi shi ne wanda duk ya jirkita ya jirkita amma namu bai canjuwa don haka addinin Allah fa ɗaya ne Annaba wannan gaba ɗayansu kuma Allah ne ya aiko su kuma da addini ɗaya to ya aka zo duniya kuma ka rarraba addinan son zuciya ne kawai da son girma da son matsayi kowa a ce shi ne kuma a addinin ɗayan ma a rarraba musulmai saboda son zuciya sai wannan ya ja gefe ce shi ma shugaba ne wannan ma ce shi ma shugaba ne wannan ya ce su sunansu kaza to wallahi haka yahudancin yahudawan kansu in ka je ka shiga cikinsu wani bai zuwa cocin da wani yake wani in suna mitin ma in ɗan wani ɓangaren ya shigo sai a shiru ku bari ɗan iskan nan yanzu zai zo ya ji sirrinmu kuma a waje mu muna cewa duk ɗaya suke to haka gefen nasarawan ma masu iddiyayin kiristanci cocunan ba iri ɗaya ba ne kowanne wallahi duniya mun yaudari kanmu cikin musulman ga yaudara kiristoci kan da dadewa dama yaudara ce yahudu ma haka su suka fara yaudara mu ma yanzu mun biyo baya muna yaudara kanmu Allah da abu ɗaya yake turo annabawansa mun zo mun rarraba abun kuma wai muna kowa kuma ya ce Allah yake bi banzon Allah yake bi kullum ya da'auna annahum yattabi'una man sabaqahum min al-mu'minin kowa iddi'ai yake yi wai shi ne bin mu'minan farko ne wa'inda suka yi imani qablahum kafin su fal ya yad'auna annahum min ittiba'i musa haka yahudawa wai mu annabi musa muke bi littafin mu at-taura annabi musa kuma da ainihin mabiyansa da littafin attaura abinda suke alaihi a kansa al'islamu shine musulunci wa man amana bihi wai sun yi imani da tuban wanda yi imani da annabi musa ƙarya ne yi, ba gaskiya ba ne wan nasara aka yahuda sarawa kirista da'auna suna iddiai annahum yattabi'una al-masiha Wai isa al-mahisihu alaihi salatu wassalam shi suke bi wa man amana bihi kuma duk wanda ya imani da shi suna tare ai ƙarya ce tun daga nan ma a fili muna gani ba ku haɗa kai ba ba ka zuwa coci can ga coci kusa da naku kun gina wani kamar mu ga masallaci a nan ga wani a nan kusa a nan wani Allah ake kira to a wancan fa to yanzu nan wannan ɗin ya yi mana kaɗan ne ba san zuciya a ciki to su ga coci ga coci duk in an je wajen wa aka zo ba Allah ba ne to wancan din ya cika ne yayi muku kaɗan har kuka yi wannan ba san zuciya jama'a aka kawai mutum in zuciya ta kurnike shi ai wannan masallaci in muka bi shi wane kenan muka bi don haka mu yi namu anan. kuma mai wannan shawarar bai da ilimin littafi goma shi zai ƙirƙiro shawarar ai wani masallacin kuma in aka yi so yake a bashi ya zama liman kuma in aka bashi liman bai cancanta ba sai ai ta durkusawa ana tashi ba zai warware komi ba in wani sarkakiya ya zo na al'adar matar wani in kuka zo gunshi bai san yadda zai yi ba in wani ya kuskura ya mutu cikin ku kuka zo kuka ce warware muku gado bai san yadda zai yi ba a to hausa ce kuma shi ne mai ba da shawara a raba masallaci to wai a ginin ne kawai abun yake ko a karatu da ilimi da addini eh ba wai bango shine addini ba fa yi kuma ayi yanda yake ayi shi yanda yake shine addini ba wai kyan gini ba haba ai mun yi masallaci har ma ya fi nasu wallahi ai har ya fi nasu wayyo wannan an koma jayayyar gini yanzu kan ba wai ana jayayyar addini ba wai ana tanafus a wajen addini ba ana tanafus ne kawai wajen yi wa ƙasa kwalliya haba ai cocinmu ba ku gani ba ya fi nasu ma to dama ba ɗaya kuke ba akwai matsala duk wanda yake iddiayin son Allah yake yi daga cikin musulman da kiristocin wallahi mu ji tsoron Allah mu dawo mu bi Allah ɗaya mana ai ɗaya ne duk duniyarsa ce samansa ne ƙasansa ne bayinsa ne addininsa ne to me yasa za mu rarraba shi mu tsara wa kanmu da kanmu ba za mu bari ya tsara mana ba yattabi'una al-masiha wai Almasihu masihu salatu wassalamu suke bi wa man mana bihi wa ahlu dhalali min hadhihi al-ummati ma daga cikin wannan al'umma man yata'auna wa'anda suke riya annahum yattabi'una salaf kamu ai salaf muke bi salafu hadhihi al-umma magabatan wannan al'umma muke bi min as-sahabati wat wa atba'ihim sahabbai mabiyansu mabiyansu wa annama hum alayhi huwa madhhabu salaf su abunda suke kai shine mazhaba ta salaf yanzu a cikin wa'inda suke ibti'a'in sunna ma ƙungiyoyin wa ya san adadinsu to idan har sunna kake sunna nake me na ta wani a cikin eh kana sunna ina sunna kuma ƙarya kake ƙarya nake gaskiya ne to cikin masu cewa suna bin salaf din ma akwai maƙaryata za a ga ƙarya ne kowace ƙasa ka je za ka tarda akwai wa'inda suke da ƙungiyoyi kuma suna iddiayin suna bin Salafu salih kuma in ka dubi aqidar ka dubi aikin ya saba wa mazhabar Salafu salih wannan malamai da suke kwakulo mana irin waɗannan matsaloli da ba da mu fahimce su ba da Allah ya saka musu da alkhairi wama eh wama kullu man idda ko ko wama kullu man idda ko ba wai dukkan mai riyawa annahu ala mazhabu salaf wai yana kan mazhaba ta salaf au ala manhaji salaf ko yana kan hanyar salaf takunu da'awahu sahiha ba kowa bane da'awar ta take zama daidai a wallahi wani kawai fakewa yake yi da guzma don karsana ta shaki biya kawai hatta yaram ma indahu alal manhaji salaf sai in an ɗauko irin karantarwarsa, an dubi irin aƙidarsa, an haɗa da aƙidar salafu salih fa'in babaka in aka ga karatun da yake yi, da abin da yake kira a kai ya dace da na salafu salih fahuwa manhajus salafu salih. To wannan ya zama eh yana kan hanyar salaf. Wa in khalafa idan kuma aka ya saba fa innahu laysa ala manhajis salaf. to baya kan hanyar salafus salih fa in da idan yariya haza eh haka ne kuwa fa in da haza idan har yariya wannan kullu ko kowace kungiya tace ai ita ce akan daidai qawaidu dalla wa'annan kungiyoyi batattu al'ana da muke da su a yanzu a duniya tadda annaha ala madhhabis salaf kowanne ne ka same shi yana riya shi yana kan mazhabu salaf shi yasa kasar saudiya za ka same su kawai su kira suke yi zuwa aqidar sunna ba su da wannan in dai gefen sunna ce za ka ji kawai da'awa suke yi kai tsaye suke kira zuwa ga sunna walakin nahum laysu ala manhaji salaf amma kuma idan ka bincika ba sa kan manhaja ta salaf din li'annahum domin su la yamtabiqu alaihim bai riga ya dauru a zukatansu ba qaulur rasuli sallallahu alaihi wasallam maganar manzon Allah nan wanda tsira da aminci suka tabbatar masa fi dhabidi mazhabi mazhabi salaf ba su daura wannan abun kudurin a zuciyarsu ba a tafiyarsu ba a irin tafiyar mazhaba ta salafus salih wace magana ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam man kana ala um, ko suwaye ne na annabi sallallahu alaihi wasallam suwaye ne suke koyi da salafu salih annabi sallallahu alaihi wasallam yace man kana ala mislu ma ana alaihi wa ashabi wanda duk kuka ga yana kan abinda nake kai a yanzu da ni da sahabbaina to shine wanda yake kan aqidar salafu salih shikenan Allah dai ganar da mu gaskiya in ka tar da son zuciya to sai kaga shakku yana ratsa zuciya. amma idan gaskiya ba ta tar da son zuciya ba sai kaga yaƙini kawai zai zauna a zuciya. wani yana da ra'ayin ƙungiyanci daga an taɓa ƙungiya sai ya ji tamkar an sa masa cike to kuma wannan wa'azi kuma ya ɓata wa'azi wallahi yana wa'azinsa daidai shi matsalarsa daidai yake taɓo ƙungiyoyi. Eh, ya ɓata wa'azinsa wallahi da taɓa ƙungiyoyin nan da yake. Ai ya tafi kawai aka abar za cikin gashin ta ko? Aiko ba shi da cikin gashin sai alfi. Wallahi <laughs> zaune. Ai wa'azi bulaliya ce. in dai har akwai za a sa son zuciya cikin wa'azi to ba zai zama wa'azi na asali ba ba zai zama wa'azi na asali ba man kana ala mislu ana alaihi wa duk mutumin da yake kan irin abun da nake kai da ni da sahabbaina to hadha allazi yakunu ala manhajis salaf wannan shine wanda za a ce yana kan hanyar salaf hanyar da sahabbai suka bi hanyar da tabi'ai suka bi hanyar da tabi'i na suka bi in kana so ka gano ta to ka bi inda annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suka bi kawai to kai ne kake kan hanya madaidaiciya amma man kalafa haza wanda fi ya saba wa wannan fa innahu laysa ala manhaji salaf wallahi baya kan manhaja ta salaf fa'in da zalika ko da yariya hakan ko da yariya ya ce su ne salaf tunda ba akan hanyar salaf ɗin yake ba ba salaf bane wal ibratu laysat bid da'wa abinda ake lura da shi ba wai kawai kira da baka ba wa mal ibratu bil haqiqa haƙiƙanin wannan abun da suke kira da suke faɗa suka sa wa kansu hakan suke yi a kansa suke akan sa suke kira Fallabina ida'unar salafiya wanda suke iddiyayin salafiya kasiruna suna da yawa sun sa wa kansu sunaye daban-daban lakin labudda mina min ardi ma hum alaihi alal manhaj salaf sai dai dole ne in kana so ka bi wani daga cikin su sai ka bijiro da aƙidunsu, su ka bijiro da ayyukan su ala manhaj salaf salih ka gwada da hanyar sahabbai tabi'ai tabi'i tabi'ina managartan bayi wayanda suka wuce da sai ka gwada aikinsu, su da karantarwarsu da kiransu da na wa'annan ɗin na yanzu in ka ga ya dace to ka shiga cikinsu ku tafi fa'in ɗabaga fa haza haƙƙun in ya dace to gaskiya ce wa in khalafa in kuma ya saba fa innahum laysu ala hajji salafis salih to ba sa kan tafarkin magabata na gari وكذلك الذين ينتسبون الى الى المذاهب الاربعه haka ma wanda za ka jana ta. to ai malikiya to yanzu kai aikin ka irin na maliki ne ai mu shafi'iyya yanzu karantarwa imamu na shafi'i kake bi ai hambaliya yanzu kana bin karantarwar sa mu ai hanafiya yanzu kana bin karantarwa imamu na hanafi din abu hanifa din su ma masu iddiayin mazhaban nan guda hudu wa hum yukhalifuna al-a'imma kuma sun saba wa wayannan limama zaka ji yana cewa mu anan malikiya muke bi ba ruwan mu da wannan kakale kakalen kana bid'a kace wai kai maliki kake bi yanzu imamu malik yana bid'a irin wanda kake yi imamu malik yana rawa imamu malik yana kida imamu malik yana hauka sai ka ji mutum yana ta munan yamma muna mazhabar malikiya ne to da gaske ne kuwa wai ma'ana ba mazhaba wai muna bin hanya irin ta imamu malik da gaske ne ko shi din ake koyi da shi imamu malik ba ya da ɗariƙa shi da kansa yake cewa ahlus sunnati wal jama'a duk abin da kuka ga na faɗi ya dace da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku bi shi idan kuka ga magana ta ta yi karo da ta manzon Allah ku yadda ta ku dauki ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun sha karanta irin wayannan ibarat na Imam Malik to kuma ka ce mazhabar malikiya kake bi kuma kana dariƙa ka saba wa Imam Malik kuma ka masa ƙarya don a littafinsa ba babin duk abun kirki ya yi maka babi yanka kaza zama akwai babi yanka zuwa a zuguna a yi kashi imamu malik ya yi maka babi samfutun da akwai babinsa shari'a amma bai yi babin bidiyoyin da kake yi ba kai kuma ka ce munan mazhaban maliki muke bi eh. ha wa maliki karya, don baya kusa wahum yukhalifuna al-a'imma sun saba wa wayannan malaman fil i'tiqadi wajen kuduri aqidar ka ba iri da bace ta Imam Malik aqidar ka bata daidai da ta Imam Shafi'i ba aqidar ka bata daidai da ta Imam Ahmad ibn Hanbal ba aqidar ka ta sabawa da Abu Hanifa fantasa fantisabuhum ghairu sahih don haka wannan danganta kai da suka yi da wayannan malaman mazhaba ba ingantaccen dangantawa ba ne. dangantawa ce ta ƙarya li'annahum khalaquhum don sun saba musu fi a hannun ashiyayi, wurare muhimmai inda ya kamata su bi su sai suka saba musu sai suka bi sauransu wa huwa shi ne aƙida aƙida ba bata zauna muku ba ina za ku yi koyi da nan? Allah ya kare Zamu, nan za mu ga wannan ba za ta yi ba ko na guda ashe da mun sauke shi ok mu bari sai asabar mai zuwa kafin na malam musa ya kawo mana rabugo na walima mu kai muka ce na ok akwai inda muka yi kwatako daga ina ne eh a to ai ka san karatu fa kana yin sa baka san san da kake fadin wani abu ba hakan kuma yana da kyau mu taimaka wa juna ina ne a ƙarshen karatu mu ne o oh, a sama ko hmm. eh lakin labudda min min ardi ma hum alai eh labudda ba makawa a bijiro da wannan abun da suke kai man muka ce da zugo? ok min eh lallai ne a samu an bijiro da abun da suke kai da abun da salafu salihul asali suke kai sai a gwada a gani ya yi daidai ko bai daidai ba in ya yi daidai shi kenan fa ni'ima eh na'am na'am eh, e abin da kawai ya kamata ka lura da shi hakika ake kula da ita ana lura da hakika ne ba da da'awa ba e ba da riyawa ba don kariya abu ba ga hakikaninsa ne kake kai ba wannan shirme ne ka gane ko to yanzu ka karanta babin kasuwanci da kake kasuwa ba bambanci da wanda yake kasuwar da jahilci kasuwancin ki iri daya an samu hakika da'awa ce kawai ya ni na yi karatu to karatun ba gani a karba <coughs> na'am hmm. lokacin eh eh ba abin da za a yi mishi ai bai farka ba balle har ya biya Allah bai ɗora masa biya ba sai ya samu lafiya eh domin Allah da ya ce idan kun rashin lafiya ta same ku ko tafiya ta same ku to ku kirga kwanakin da kuka sha na azumi bayan kun dawo gida kun samu nutsuwa sai ku biya bayan kun warke sai ku biya to bai warke ba bai dawo gida ba ya mutu a hanya bai warke ba ya mutu to sai a ce ana bin shi bashi ba a bin shi e cewa ya mutum ne ya fara azumi na wata ramadan ya yi guda uku ko ko hudu sai rashin lafiya ta kama shi sai rika shan magani yana jinya har azumin ya wuce kuma bai tashi ba sai ya rasu da haka to yanzu za a masa mudu ne ko za a biya masa wannan azumin shine ko kina ce to ai bai samu lafiyar da za a ce ya biya ba ma balle a ce a biya mishi amma idan da bayan azumin ya wuce ya warke har yayi rayuwar wata guda amma ya ƙi biya sai ya mutu to ana bin sa wannan kan ya mutu da azumi a kansa bai biya ba an gane ko amma bai warke ba to yaushe ne bai warke ba zai biya don haka ba azumi a kansa na Hmm. Eh. yi guda ban sani ba wallahi ban san yi guda ba ban san sunan nan ba gaskiya yi guda din suna ne aka yi maza koko na al'ada ne oh so bai sa ba tukun a ah, to ni ban san asalin yi guda ba eh to ni dai ban sani ba eh, fasalu ahla zikiri eh, ku tambayi wanda suka san asalin yi guda ni ban sani ba na'am na'am e ma'abota gumaka masu bin gumaka su ne wasniyun e eh, masu bin gunki hmm. shi kenan ko? wallah ke mu insha Allah rana ita yau za mu na? wani shiri kake yi ne wai an taɓa yin wani shiri bayan gama littafi? ba to wai wani shiri shirin na me a yi me hawa ka taɓa yi ɗin littattafan da muke sauƙewa ne kuka taɓa yi wa walima ba kwa murna ma an sauƙi littafin ba. Sannan ka ce mun wai mu yi haƙuri a shirya ba wani shiri. Rana ita yau za mu sauke. Insha Allah. To zai ta abuta ku yi shawara amma yanzu kan wannan ka za mu sauƙi. kai da ba kai kai karatun ba in ka ga dama kai shi kai walimar kai ni dai na zan sauke rana ce yau? Allah ya don haka sai a nemi wanda muke kai na fito da shi ma da nuna mana sai na manta ban dauko shi ba nuna irin wanda za a saya din ko eh. amma idan muka je muka tar na eh amma na na Usaimin din don na ibnul al-Fawzan din mun duba baya samuwa eh shine aka yake da ɗan sauƙi a ƙananan ɗalibai, dalibai amma kuma yayi wuya da shi ya fi samuwa yanzu kuma babu shi shi yasa muka ce to sai a sa na Usaimin din sai dai kan fashi din yana da ɗan wahala gaskiya Eh? na fauzan din? a usaimin kam akwai a yola ma ga sunan na gani na tambaya na gansu amma na fauzan ne babu eh, na usaimin kam akwai har wajen malam ma'azu wannan ma ya zo da shi ya nuna malam ma'azu ne littattafai na ɗalibin wannan makarantar shi ma ko shi aka ce ya kawo zai kawo don ya kawo min samfur na gani to babu shi na bincika sai dai ban sani ba ko a Kano amma wannan kam akwai shi har akwai bawan Allah da ya kawo min ɗaya ma insha Allah shi kam akwai don haka kaga wanda muke da shi shi za a yi amfani da shi in dai ba ko yanzu ne aka samu wancan din ba don haka wannan dai yanzu shi muke da shi shi za mu sa kuma duka littafin ɗaya ne suka yi wa shafi mu, littafin yin taymiya ne to mu yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam salati اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ina godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan ina godiya ga ‘yan uwa musulmai wayanda suka taimaka mini wajen gabatar da wannan aure da aka ɗaura a a gidana wanda suka taimaka da aljihunansu suka taimaka da shawarwari da jiki duka muna fata Allah ya saka musu da alkhairi Allah madaukakin sarki ya kai a mizanin aikin alkhairi Allah ya yi wa dukiya albarka Allah ya yi wa imaninmu albarka ya tabbatar da shi a cikin zukatanmu Allah ya ƙara mana haɗin kai a cikin addinin musulunci Allah madaukakin sarki ya taimaka wa 'yan matan da ba su samu maza ba su ma su samu Allah ya taimaka wa matasan da su samu 'yan matan da za su aura ba, Allah ya zaɓa musu 'yan matan da za su aura na gari. Allah ya sa da kowa da abokiyar zamansa zama na alkhairi. Allah ya saka da alkhairi, Allah ya saka da alkairi. na gode, Allah ya yi albarka. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, Maliki إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين